الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا أكو قوة شدة الثاني كنكو ya dace da ashirin da hudu ga watan sha ɗaya biyar muna karatu a al'adab ko al-muntaka min al'adab shar'iyya al-muntaka min al'adab shar'iyya littafin na babban malami ne al'allama Muhammad ibn Muflih al-Maghdisi Allah ya masa rahma darasi na hudu zamu karanta inda malam yake cewa inda muka kwana darasi da ya gabata shine inda malam yake cewa wa yusannu raja'a qabuli ta'ati wat tawbata min al-ma'siyah wa ya ce sunna ne Raja qabuli ta'a fatan karkuwar da'a da mutum ya aikata yayi fata Allah ya karban masa ayyuka na da'a wa tawbata min masu masiyah haka nan ana so mutum ya tuba daga sabo wal qana'a mutum ya zanto mai qana'a wadata zuci kenan wal iktifa bil kifayatil mu'tada mutum ya wadatu ya isu da alkifayar mu'tada abinda bisa al'ada ke isar mutum akan bukatarsa bila israfin kada ya zanto mai israfi wala taqtir kada ya zanto mai matse hannu a mala yana cewa wa sannu raja'a qabuli ta'a wa sannu raja'a qabuli ta'a ana so mutum yayi fata na karɓar ayyukansa na da'a wato in ka yi aikin ɗa'a, to ka roki Allah ya karɓan maka wannan aikin yi fata karbuwa a wajen Allah kamar yadda muka bayyana a baya yin aikin daban karɓar aikin kuma daban in yi aikin kuma ka roki Allah ka ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim kamar yadda manya manyan mutane annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da Allah ya umarce shi ya gina ɗakin Ka'aba shi da ɗansa Isma'il waibiyarfau ismail al’ibrahimun kawa’ida min albaiti wa ismail suna yin wannan aikin da Allah ya teci kuma sa ce rabba na takabbal minna inda ka an tattalin lalata haka ake so yayin da kake aikin ɗa’a ka rika rufon Allah ya karɓar maka aiki shi ne wa yi sannu raja a kaboni a fara karka ɗauka in ka yi ɗa’a kuma dole shi kenan sa abin ya karɓa a ka yi fata ka roƙi Allah ya karɓa maka sai ce wa taubata min al kuma ana so mutum ya tuba daga al-ma'siya sabo ke ma'ana yusannu raja'a qabuli at-tauba ana so ka tuba din kuma kai fata Allah ya karbi tubanka ka tuba kuma kai fata Allah ya karban maka tuba eh, ma'ana karka zanto wanda yake ɗeba kauna daga rahmar Allah Allah baraka wa ta'ala yana yace kurakure na bayinsa in dai suka tuba Allah yana karɓar tubar su shedan yana amfani da wani salo na halakar da mutum ya nuna maka cewa ai abin da kai ma Allah ba zai yafe maka to wannan halaka ce ba a yin wannan tuba zuwa ga Allah abu ne wanda yake ana so mutum ya tuba ko da ba mai sabo ba ma'ana ko wanda ba wanda yake lazamtar domin wani yana yawaita ayyukan sabo ko da ba mai yawaita aikin sabo ba ne? akwai kurakurai da mutum ya kamata ya tuba daga gare su Ke sa Allah tabaraka wa ta'ala ya kira bayan sa zuwa ga tuba Ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku wadanda suka imani da Allah ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake nasuhan babu komawa cikin laifi yanke ku tuba kuma haka Allah ya faɗa a wata aya ta suratul nur yace wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun to kaga duk wannan umarni ne to saboda haka ana so mutum ya zanto mai yawan tuba kar ka dauka ta kai baka sabu a'a tuba yana daga cikin abin da Allah ya umarci bayi da yi Imam al-Qurtubi Allah ya masa yake faɗa a cikin tafsirinsa yake cewa annahu la khilafa bainal ummati fi wujubi tawbati wa annaha fardun mutayyan babu saɓani a tsakanin wannan al'umma cewa tuba abu ne wanda yake wajibi kuma muayyani akan kowa domin ya ce wa tubu ila Allah jami'an dukkaninku Allah ce ku tuba ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun saboda haka ana so mutum kamar yadda malam ya faɗa ya zanto mai tuba ya zuwa ga Allah kuma ko da kana ganin baka aikata laifukan da suke bayyanannu to amma akwai laifin da yake eh, laifin mutanen kirki laifi na mutanen kirki ma suna laifi mai su ne kaɗai manzanni da annaba amma ko ko mun wallattakarka darsuwa na cewa ka yi sha'awar aikin sako ko ka ji cewa kamar ka yi domin ai kai ɗan adam ko kuma ka yi abin da yake abin da ake cewa satar gani da Allah ya ce ya alamu kha'inatul a'yuni ko ma tafsirun wani lokaci zaka dan yi kurakurai wanda yake koda ba wanda yake mabayyani ba amma dai kuskure ne saboda haka tuba zuwa ga Allah akan kurakuran bawa abu ne wanda yake wajibi mutaayyini akan shi kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama mun san dai shi masumi ne baya kure baya laifi amma me yace yace ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah yace fa inni astaghfirullah tuba ila fi yawmi 100 marra ni ba ina istighfari ina tuba so ɗari a yi to in shi zai tuba da bai da kuskure kai fa kai ka dacewa lalle ka tuba zuwa ga Allah sai ce wal bil kifayat al mu'tada haka ne ko wal qana'a yace wal qana'a da kuma wadatar zuci Kazanto mai wadatar zuci shine al qana'a malamai suka ce ma'anan al qana'a shine ar-ridha bima dun al kifaya wal istighna bil mawjud shine abin al qana'a imamu suyuti yayi wannan fassara na kana yace shine ar-ridha bima dun al-kifaya ka gode wa Allah ka yarda da abin da Allah ya baka ko da bai gamshe ka ba 100 bisa ɗari bai isar maka ba amma dai Allah ya baka abin da zaka rayu ka riba abin ka kai wa Allah godiya kai ce sai ka kure bukatarka ce duk abin da kake sai ka same shi yadda kake so a'a ar-ridha bima dun al-kifaya sai ce wal istighna bil mawjud ka gode wa Allah ka wadatu da abin da ke hannunka ka wadatu in kai wannan kayi kana'a kenan kamar yadda bawanci yake cewa kwai a hannu ko to ka zama mai wannan tunanin kar ka dinga hangen kajin wasu inda tun daga kwanka hannunka ka ce Allah na gode suna da kaji kai kuma kana da kwai ai baka rasa ba kai to shine alkana'a ka zama mai godiya ga abin da Allah ya yi maka shi yasa Allah ya yabo wasu mutane masu kara a cikin alkur'ani yace lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi sai yace yahsabu mujahidu aghniya aminat ta'affuf akwai fakirai alladhina usiru wanda aka tsare saboda imanin aka hana su motsi suna zaune cikin takura la yastati'una darban fil ard ba sa iya fita su je su kasuwanci su kai kawo neman arziki an tsare su saboda imani sai ta yahsabuhum al-jahilu aghniya amma duk da haka wanda ka gansu wanda bai sani ba wanda ya jahilci halin da suke ciki sai ya gansu ma aghniya kamar wadatattu dan me min at saboda kamewar su kaga wannan yabo ne akan kamewa duk da cewa gashi Allah ya shaida suna cikin halin matsi amma suna da mai kamewa har ma mutane ba sa iya gane cewa suna cikin mazi wannan kuma ba kowa ke iya yin wannan ba ba kowa ke iya yin wannan ba duk wanda yake cikin matsi galibi kana iya ganewa ko ba haka ba ta wata hanya amma ka gan shi ba alama cewa ba za ka gane alhali yana cikin bukata amma ba za ka gane a fuskar ba sai yan kaɗan daga cikin mutane da yawa ba sa iya ɓoye rashin sai ka gani ko da hikimar zance ko da yanayin abin nan ɗinsu sarrafa, za ka iya gane cewa suna cikin bukata amma su waɗannan da Allah ya bai taimi ya sabu mun jahilu aghniya amina ta'awun sai taimi ta'rifuhum bi simahum la yasalun nasa gashi nan dai in ka gansu za ka san cewa waɗannan mutanen suna cikin wani yanayi amma kuma la yasalun nasa ba su roƙon mutane ko da ilhafan ne wato da nuna bukatuwa ba sa nuna bukatuwa ya zuwa cikin hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa dama aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da Abu Huraira yace ya Abu Huraira ya kai Abu Huraira kun wari'an kun abudan nas ka zama wari'an mai ta kun abudan nas zaka zama ka fi kowa bauta kai ne abudan nas in ka zama mai Tsantseni tsantsini shine kokarin kaucewa duk abin da yake ba daidai ba iyayenka shine tsantseni. Sai da har wani lokaci ma zaka gujewa wa abin da wasu suna gani ma ai wannan ba laifi ba ne amma kana kaurace masa saboda gudun kar ka faɗa cikin abin da yake na aibi shi ake cewa wara ne tsantseni ka zamo mai haka in ji ma'aikin Allah takun a'badan nasi to kafi kowa bauta kai ne a'badan nasi kun gane ma'ana hadisin idan nace maka wane ne a'badan nasi wanda yafi kowa bauta zaka ci wanda yake azumi kullum irin na annabi Dawuda yau yayi gobe ya aje a ba haka annabi ya ba shine a'badan nasi ta wanda yake nafila ba ta ba ta yi masa wahala duk inda ka gan shi inda ya shiga masallaci sai sallah ne abadin nan?" ba shi ba ne." duk abin da za ka iya tunawa in kana so ka san wai abadin shi ne wanda ya kowa san sai ne ko da baya yawaita mai azumi da nafila da wane ne amma yana iya kokari duk abin da yake na aibi ne ya kauce masa saboda tsantseni wani abu ma mutane ba su damu da shi ba amma shi yana kaucewa saboda gudun kar ya fada cikin abin da yake na aibi shi ne ware a tsaya ne wanda yake abadin nas mai tsantsi ne sai yake warda bima qasama Allah laka ma'aikin Allah ya ce ya Abu Huraira ka yarda da abin da Allah ya baka na rabu kun min agnan nas zaka zamo cikin mafiya wadata a cikin mutane kaga wannan shi ake cewa kana shine ar-ridha bima qasama Allah laka kai wa Allah godiya ka yarda da abin da Allah ya raba ya baka rabanka kace Allah na gode kuma karka nuna abin nan abin nan zalama ka da cewa wannan bai ishe ka ba a'a duk abin da Allah ya baka ka nuna kai ai an maka komai kai wa Allah godiya to sai Allah ya kara ma dama haka yake la in shakartu la azidannakum to wannan shine shukur din ma'ana gashi dai kai kan wasu suna ganin kamar kaɗan ne amma kai a wajen ka? masha Allah kana cewa wa Allah godiya kana da kikkenka ba ka hangen mai babur da haka alhamdulillah a to wani na da keke na mai abin da kana da babur ɗinka ba ka hangen mai mota Allah ya yi maka ni'ima to in ka duba nawa suke da keken nawa suke da babur ɗin kar ka hangi kai kai wa Allah godiya akan naka to kuma kana da kafan ma wani bai da kafar sai yaya kai ka za ka yi wata ka kaga kenan warda bima qasama Allahu laka takun aghnan nas ka yarda da abin da Allah ya baka na rabo sai ka zama mafi wadata cikin mutane wannan shi ake cewa kana'a shine malai ke cewa wal sana'a ka zama mai wadatar zuci mai sana'a in ka yi haka to za ka zauna lafiya ba kai ba hawan jini ba kai ba damuwa saboda mai kullum kana ganin Allah ya maka komai ba abin da kake sai godiya sai yake cewa waliktifa bil kifayatil mu'tada ka zama mai isuwa mai wadatuwa da abin da Allah ya baka kifaya al-mu'tada abinda na al'ada bisa al'ada mutum yake wato wadatuwa da shi in Allah ya baka cikin ni'imarsa cikin arzikinsa to ka wadatu da abin da Allah ya baka bila israfi karka zanto mai israfi shine mai almubazzaranci wuce gona da iri cikin abin da kake da shi wala taqtir karka zamo mai matsi hannu duk abin da Allah ya ba ka zamo mai daidaita al'amuranka a ciki Shi na itidal fil infaqi daidaito wajen cewa kar ka zama ka rika ɗan abin da yake anan ka ganshi kaɗan sai ka ƙi yin sadaka sai ka ƙi kyautatawa sai a'a wannan ba daidai bane wannan ba daidai ba duk kaɗan da kake da shi kaɗan ɗin kai ne ka ciyar ka kyautata a cikin kaɗan sai Allah ya ƙara maka kaga baka yi tafsiri ba kenan sannan kar ka zama mai israfi kaga abin da yake hannunka da yawa kuma ka yi ta almubazzaranci kar ka zama haka in jimala kar ka yi haka duk wannan abin zargi ne qur'ani ya ambaci wannan a guri biyu yace wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika kar ka sanya hannunka kamar wanda aka kukumi a wuya aka daura hannun a wuya sai ce wala tabsutha kaga na farko shine wanda zamanin mu yanzu ake 'yan siyasa suke da wata kalma suke cewa mai hannun jariri jami'ar ka kuma wallahi bayani ya yi kyau tufa ta yi domin jariri shi ne da hannun shi na ƙari ba zai iya miƙa ba to kaga shi shine baglola ta ka matse hannun a wuya ka ki ka yawa a dunkule to kaga wani an yi ba a yi wake Allah ya ce kar ka zama haka kar ka zama haka kuma abin da yake sa mutane da yawa suke aka wai suna ganin su ai ba ta da shi a'a ba ka da shi din ake so ka yi ne ka dai kwatanta kuma inda za mu karanta tarihin sahabbai za a ga su ba su da shi amma suke kwatantawa ka duba lokacin da hadisin da duk mun taba ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama bayan isha'i akwai al sufa su ne baki waɗanda ba su da inda ba su da gidaje a masallaci ke in an yi isha'i sai ma'aikin Allah ce to ga ƴan uwanku nan kowa ya ɗauki wani aje a yi a ci abincin dare sai wannan ya ɗau mutum biyu wannan mutum ɗaya wannan mutum uku wanda ya rage kuma sai ma'aikin Allah salatar mai rike su kun tuna hadisin ai da ma'aikin Allah ya ce wa zai karbi waɗannan mutane sai wani ya ce ni ya ma'aikin Allah amma ba da komai a gida fa da ya je gidan sai yake ce matar gaba kin manzon Allah ki yi duk abin da zaki shiga kin faranta kin yi abin da ya kamata ba komai a gidan fa sai ce to ai ba da komai tana da kuma yara amma sai ta yi dabara ta riƙa rarrashin yara har su kai bacci sannan sai ta kashe fitila bayan an shirya abin sai aka miƙa baƙin saboda sun ɗauka bisa al'ada in ka je gidan mutum ya ake zai a zafi tare sai a ce a kawo abin shimfiɗa a kawo tare a kawo haka ake bisa al'ada to ai ba zai isa ma baƙin ba bare har da na gidan sai a kashe fitila dan ma kar su san abin da sai kuma aka tura musu abin gaban su aka ce bismillah ku ba sani ba sun ɗauka ba fitila a ce an kashe ne don kar su ga cewa mutan gidan ba ce saboda ai ba zai to ka duba irin wannan ka duba duk saboda babun amma suke so su kyautata to kaga in kai wannan ka zama wanda yake sai Allah ya buɗa maka sai Allah ya baka ka yarda ka bayar zai ta baka da shi kaɗan ne amma baya hana ka bayar baya hana ka ƙoƙarta sannan kuma dan kana da shi kar ka yi almubazzaranci kai ka rika barnatar da abin da ke ji kana wulakantawa sai ce wala tabsutha kullal basni kar ka saki hannun kuma dukkan miƙar da hannu in ka yaka fata kauda maluman Za zaka wayi gari abin zargi kuma wanda yake masur a wata ayar kuma ta al-furqan Allah yace idan an faku lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama in za a ciyar a zamo madaidaita tsaka tsakiya kaga duk wannan shine abin da maliki ta wal kifabi ya mu'tada yace bila israfin wala takfir sai ce wa zakar sheikh taqiyuddin fi tuhfat iraqiyya babban shehi Allah ya masa rahama ibn taymiya kenan taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn taymiya ya faɗa a littafin sa tuhfat iraqiyya wannan ya gama waccan maganar wannan sabuwar magana yake yi an gane ko wannan wata magana zai mana sabuwa sai ya kawo magana shekul islam yace innal buka'a alal mayyiti ala wajhi rahmati mustahab yanzu zai kawo mana magana akan arriba bil musibati ko bil bala in aka jarrabe ka da bala'i da jarabawa menene yake wajibi a hakkinka in an jarrabe ka da wani bala'i da wata musiba me waje baka yi a matsayinka na mai imani auwa guda biyu ne auwa guda biyu ne ko dai ka zamo ka yi haƙuri an jarabe ka ka yi haƙuri mataki na farko kenan mataki na biyu ya zama an jarrabe ka ka yarda da wannan jarrabawar ba iya hakuri kai ba ka ma yarda ka ce Allah na gode da ka jarrabe ni wannan jaraba abubuwa biyu ne in an jarrabe ka da musiba me yake hakkin wajibi a kanka shin hakuri ne wajibi ko kuma a hamma sai ka yarda da abin da aka jarrabe ka kun gane yarda me yarda an jarabe ka da wata musiba kamar bai ma faru ba kama yi godiya a madadin ka yi raki da nuna yau a kama yi godiya ga musiba ce to wanne ne wajibi shine ne sabr ko ar-riba to shine ka wannan magana shine yake cewa kamar ka kana da wanda kake so ko iyayenka ko matarka ko 'ya'yanka. sai Allah ya ɗauke su me ya kamata ka yi a lokacin haƙuri ko kuma ka yarda da wannan musibar da aka jarabe ka da shi ne yace Sheikhul Islam Allah ya masa rahama yace innal buka ala al ala wajhi rahmati mustahab zubar da hawaye albuka yin kuka ala ga mamaci in kai rashin mamaci ka rasa dan uwanka ya mutu kai kuka ala wajhi rahmati a bisa fuskar jin kai na rasa wannan mamacin jin kan mamacin mustahab abin so ne ana son kai haka ana so in mutum ya mutu ka zubar da hawaye bisa mai rahama jin kai na wannan bawan Allah da Allah ya karbe shi ka ji kansa ka nan ya ce ala wajen rahama in an mutu mana in aka yi rashi wani ya mutu naka kana zubar da hawaye saboda tausaya masa cewa Allah ya karɓe shi yanzu a je a binne shi akwai aiki babba a gabansa yanzu zai je ya shiga kabari a yi masa tambaya sannan abin nan ya jira tashin alkiyama sannan ka tuna irin yanayin ma da tukuna ake cikin ajiya sai hankalinka ya tashi sai ka tausaya masa saboda me tunanin halin da ya shiga ciki alawar da rahama sai ka zubar da hawa to wannan mustahabbi ne to ashe ana yin zubar da hawaye a wani dalili banda wannan tambaya ce ana zubar da hawaye aka yi rashi banda wannan dalilin na jin kai ana yi don wani dalili a ana yi mana ana yi mana za ka zubar da hawaye don saboda tausayawa mamacin ko kuma don me ya eh, sabu ma tausayawa ne cewa za kuna tare da babu shi ba za ka kuma ganin shi ba shi kenan sai wata rana an tashi kiyama wannan ma duk bangaren tausayi ba ku tuna ba kenan ana zubar da hawaye in an ga mutum ya mutu wani naka ya mutu saboda tausaya masa ko to kuma ana yi dan abu na biyu rasa rabon wannan mamaci shi yake ci da kai shi yake baka alheri shi yake maka kaza shi yake maka kaza yanzu baya nan wannan hazzin rabon da kake samu babu yanzu shi kenan ya sai ka zubar da hawaye zai zaka na tsanan cewa abubuwa kuma za su canza ana zubar da hawaye na wannan ko ba zubar ba tabbata ana zubar da hawaye to shi yasa yake a fuskar jin kai idan ka tausaya wa mamaci dan tausayinsa cewa ya shiga wani yanayi yanzu ya koma zuwa ga Allah kaza da kaza wannan mustahabbi ne kai ne ka yawa to ɗayan fa in ka ce mafhum al'amilla da ake cewa kenan kawai don ka rasa rabo a wajensa kai masu kalli da hawaye wanda ai a ka ne tausaya masa yanzu kanka kake tausaya wa ka zubar da hawaye don ka rasa rabo a wajensa ba ka tausaya ba ba yanzu kanka kake tausaya to ya amfani ka tausaya ba shi yake cikin wannan hali shi ka kamata ka tausayawa to shine ma da yace innal buka alal mayyit ala wajhi rahmati mustahab ka zubar da hawaye ga mamaci saboda jin kai gare shi abu ne wanda yake mai kyau sai ce wa zalika kuma wannan zubar da hawayen la yunafi riza baya kore yarda bi illahi. da abin da Allah ya hukunta idan Allah ya hukunta maka musiba ana so ka yarda ka yarda da wannan to zubar da hawayen ba kana nufin baka yarda bane a ba haka bane zubar da hawaye baya nufin haka ba ya nufin haka in ji malam bi khilafil buka alaihi sabanin wanda ya zubar da hawaye ga mamacin li fawati hazbihi minhu saboda ya rasa wani rabo daga mamacin sai ta zubar da hawaye to wannan kan kaga in ya zubar da hawaye ya manta cewa akwai wa a Allah shi yake rike da mamacin da kai duka kuma dan ya tafi sai ka dauka shikenan kaga wannan ai ba abin so bane ka zubar da hawaye kawai dan kana jin in babu shi ba za ka rayu ba a'a ai Allah da ya rike shi shi ya rike ka ko Allah da ya duk shi ya rike kowa da kowa saboda haka zubar da hawaye saboda jin kai abu ne mustahabbi sabanin kuma wannan ya cin karo da arida bil qadar yarda da kaddara dan kai kuka wata musiba ta same ka wannan baya cin karo da yarda da kaddara sabanin wanda ya kuka kawai saboda ya rasa wani rabo a wajen mamacin to wannan kaga ya manta da Allah wannan bai ba haka ake so wa bi haza dalilin wannan ne yu'raf za a gane kamar yadda zai kawo mana hadisi in mun tana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan sa lokacin da yazo da suwa manzo Allah ya zubar ya zubar da hawaye ko har sadu yake cewa ma hada ya rasulullah da ya gama aikin Allah lokacin yaron yana kokarin wato rai yana barin yana kokarin barin jikin yaron yana kamar yadda hadisi yace ya ka'ka ne ko ya tsaka yana wato irin yanayin fitar rai din nan sai manzo Allah ya zubar da hawaye sai ta sa'adu na abi ta yi mamaki sai amma ikin Allah ya yaro karami kuma dan ya mutu a zubar da hawaye shi yana ga kamar wannan ai ba abin damuwa bane bai kamata a zubar da hawaye dan shi ba sai ma ikin Allah ya ce hadihi rahmatun ai jin kai ne ja'ala Allahu fi kulubi ibadihi da Allah ya sanya a zukatan bayinsa wa ma yarhamullah min ibadihi ruhama ai Allah yana jin kan bayinsa ne masu jin kan yan uwansu yanzu da yaro karami da babba duk bare gare su ba kuma yanzu misali dan yaro karami ne shikenan sai ka dauka shi fitar sa ai ba wani abu bane mutuwar sa ai babba ne a'a in dai akwai zuciya ta rahama to idan ka kalli mutum lokacin da yake barin duniya ko lokacin da ya bar duniya ya kamata ka zubar da hawaye saboda tunanin yadda al'amarin yake Kaza idan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zubar da hawaye saboda rasuwa na yaro karami kaga an ka zubar da hawaye baya nuna cewa wannan ba riza bil qadar bane ma'ana baka yi da kadar a ba wannan bane jin kai ne wannan shi yasa ma nake cewa yin haka ma mustahabbi ne dan ga ma'aikin Allah yayi sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan ka zubar da hawaye a bisa rasuwa wani abin da ba a so shine ka nuna rashin yaddarka ka faɗi wata magana ko ka nuna fushinka wannan ba a so shi yasa ma ma'aikin Allah sai ya faɗi wata magana da ke nuna cewa an yarda da abin da Allah ya hukunta yace innal qalba la yahzan zuciya tana damuwa sai bakin ciki wa innal ayna la tadma ido ko yana zubar da hawaye sai ce wala naqulu illa ma yurdi rabbana amma ba za mu faɗi wani abu sai abin da Allah ya yarda da shi saboda haka ba aibi bane dan ka zubar da hawaye in musiba ta same ka ba wannan baya daga cikin aibi an gane ko abinda aka hana shi ne daga murya ko kuma ambace ambace na wannan mamaci ka ce kaza ka ce kaza wannan ba a so sannan kuma ba a so ya zamo ka zubar da hawaye ne dan ka rasa rabo a wajen mamacin in wannan ne ka zuba ta wannan ba rahama wace ba shi kake rahamtawa ba kanka kake rahamta kenan a ga wannan ma ai ba an gane ko shi yasa malam ya kawo magana shekul islam da yake cewa abin nan yace innal buka ala almayt ala wajhi rahmati mustahab wa dhalika la yunafi ridha bi kaza illa bi khilaf albuka alaihi li fawati hadhihi min sayti wa bi hadha wannan ne za zaka gane ma'ana kauli annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anar abinda ma'aikin Allah ya faɗa lamma baka alal mayyit yayin da ya zubar da hawaye yayin da ɗansa Ibrahim yake barin duniya wa kala ma'aikin Allah yace hadihi rahmatun da ya zubar da hawaye sa'adu dan abi waqas yace ya ma'aikin Allah kuma kake zubar da hawaye akan yaro karami sai yace wannan rahama ce ja'ala Allah fi qulubi ibadi wanda Allah ya sanya a zukatan bayinsa yace rawal bukhari wa muslim yace wa inna hadha laysa ka buka iman yabki li hadhihi wannan zubar da hawayen bai yi daidai da zubar da hawaye na wanda yake zubar da hawaye ba li hadhihi saboda rabon da ya rasa daga mamacin la li rahmati mayyit ba dan jin kan mamacin ba shi wannan ya sha ba wanda yake zubar da hawaye yake kuka saboda ya rasa rabo a wajen mamacin kaga wannan kukansa ba na tausayi ba kuma tausayi ne kansa yake tausaya saboda haka shi wannan ba abin yabo ba ne وقال في الفرقان كما يفعل لتامس الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يتي والصبر واجب باتفاق باتفاق الأقلاء يتي والصبر ينهقلي واجب واجبين باتفاق الأقلاء دم ما تهنكلا سنية عليا تيوا إن أكا جرب متند مصيبة ينهقلي واجبين ويتابع كمان بابو دل أي اتفاق الأقلاء يتي ما تهنكلي سنية اتفاق in ka jarar mutum da musiba dole ya haƙuri wajibi ne domin Allah ta'ala yana jarrabar bawa ne da musiba ba dan baya son bawan ba ita musiba da ibtila'i ana jarrabar mutum ne saboda a auna imanin. kuma dama Allah tabaraka wa ta'ala cikin Qur'ani ya riga ya faɗa cewa za a jarrabi mutane kuma yake ayi albishir gawa ga masu haƙuri ya faɗi wannan ko wala nabru wallakum bi shay'in min alkhawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtaduna kaga hakuri ya zama me ga aya ta faɗa za a jarrabe ku tabbas amma ayi bishara ga masu hakuri to kaga hakuri ya zama wajibi ne kuma Qur'ani ke ke da ainihin umarni da yin hakuri yayin da aka jarrabe mutum to haka yin hakuri wajibi ne yace bittifaka zukala thumma zakara fi rida qawlani amma yarda da ita musibar ibtila'in fa shi fa me matsayin yarda mun ce akwai hakuri matakai in aka jarrabe mutum mataki biyu ne ko dai ya hakuri ko kuma ya kara da ni yarda yarda yarda to yardar me matsayin ta ita ita ma wajibi ce ko ba wajibi ba ce yace thumma zakara fi rida qawlan ya ambaci magana biyu game da yarda dangane da ibtila'in aka jarrabe ka thumma qala sai yace wa a'la min zalika bai ba da bayani akan yarda ba ya dai ambata ya a takaice ya yi magana akan yarda shin yarda wajibi ce ko ba wajibi ba ce a can baya ambaci ne ya ce mustahabbi ne mun wuce kaɗan ko yake cewa yarda mustahabbi ne ma'ana ba wajibi bane ba wajibi bane amma hakuri shine wajibi amma akwai abin ma da yafi haka ma mataki na uku bayan yarda din sai ce wa a'la min zalika abin da yake kuma sama da wannan ma shine an yashkura Allah ala al-musibati kuma yi wa Allah godiya ma akan musibar mataki na uku kenan yayi godiya akan musibar lima yara saboda abin da yake hangowa yake gani min in'amin lahi alaihi biha Allah ya yi mata ni'ima da wannan da ne da musibar ko ba gane ba baka san musiba ni'ima ba ce? ni'ima ce ma'ana don Allah ya jarrabe ka da wata musiba ba ya nufin in ka yake a'a san ka yake domin ma'aikin Allah ya faɗa idza ahabba Allahu qauman ibtala in Allah ya so mutane sai ya jarrabe su jarrabawar alama ce ta yardar Allah ma'ana so Allah yake daga darajar to in an maka nima me ya kamata ka yi ha godiya ha to in aka jarrabe ka sai kai godiya da musiba to amma wannan matsayin na kowa da kowa ne matakai ne uku daban-daban sai ka kai kololuwa tukuna kake hawa mataki na farko matakin haƙuri wannan kuma ba zaɓi dole kowa ya yi ta duk wanda aka jaraba dole ya haƙuri kar ya yi ne wa man sakhita yace falahu as-sakh faman radiya falahu rida in aka jarrabu mutane ma aikin Allah ce duk wanda ya yarda to Allah zai bashi lada sakamakon yardarsa falahu rida zai samu yardar Allah sai ce wa man sakhita wanda bai yarda ba yayi fushi yayi raki ba falahu as to shi ma Allah zai yi fushi da shi ko fushin Allah zai kaga kenan rashin rashin haƙuri da musiba laifi ne rashin haƙuri da musiba ke sa aka ce in an yi mutuwa aka hana me kirare kirare da me daga murya da faɗan a'a to ba wai iya mutuwa ba ko da wata musiba ta same in kai musulmi ne ba a so ka rika faɗar magana shi yasa ce wala na qulu illa ma yunzi rabbana in musiba ta sami karka yadda ka buɗe baki sai je ka faɗi abin da zai Allah zai yadda da gobara ta kama gashi nan shagon ka yana Allah dan me zaka maka subhanallah ma na Allah ne ba ko ba haka ba shi ya ji abin nan dama shi ya bayar da da kana da haka zo duniya da wannan shagon shi ya baka daga cikin abin nan din kuma in ya karba ban sai zama ka ce dan me a'a in musiba ta same ka to abin da yake mataki na farko shine wajibi ne kai hakuri mataki na biyu ka yarda da musiba duk da cewa an yi sabani shin yardar wajibi ne ko mustahabi ne domin ba kowa yake iya yarda ba ma'ana abin da ake nufi da yarda shine ka sa a ranka kamar ma musibar ba ta faru ba kamar babu ita ma ka yarda da abin da Allah ya yanke ma to na uku shine mataki wanda yake na kololuwa kamar yi wa Allah godiya Allah na gode ma da ka jarabe ni wannan kuma ba kowa ke iyawa ba sai yace wa a'la min zalika an yashkura Allah ala musiba me yasa aka ce yayi godiya akan musiba shine mataki na kololuwa saboda ai ka yarda an gaya maka cewa in aka jarrabe ka ɗaukaka darajar ka ai kankare maka zurban ka ai duk da jarraba ba ta da daɗi ba ba ta da daɗi kana harka masha Allah abubuwa suna kawai ka ga kasuwa ta juya baya ya za ka yi dole hankali ya tashi dole ka ji ba daɗi ba daɗin ɗabi'a ce ta ɗan adam za ka ji ba daɗi amma kar ka ɗauka cewa kuma dan adam ne shikenan wannan musibar shikenan kai ka halaka ka kaza ba haka ba ne a'a jarabawa ake yi dama ana jarabar mutane gwargwadon imaninsu yuftala almar'u ala qadri dinihi ana jarabar mutum gwargwadon imaninsa masu imani in aka jarabe su da Allah suna haƙuri mataki na biyu suna ma yarda da abin da Allah ya hukunta mataki na uku wanda suke kololuwa ma su ne ma Allah godiya a bisa mai yace lima yara min in'amillahi alaihi biha dan yana hadisin da Imam A ma ya zalul balau bil mu'min wal mu'mina wannan labari ake bayarwa ma'aikin Allah yake bamu labari sallallahu alaihi wa sallam cewa ma ya zalul bala bil mu'min kun mutane ku saurara masu imani bala'i fa da jarabawa ba zai gushe ba yana taɓa mummuni da mummuna fi nafsihi akan kansa wa waladihi da 'ya'yansa wa malihi da dukiyarsa ana ba mu labari shine waccan ayar wala nabluwannakum kun san ma'anar lam din na aiko wala nab la din wallahi sai mun Allah ne yace sai wallahi Allah ya da lamun kasabi sai ya jarrabe ga kuma me wannaku nun a kaga magana ce fa mai karfi tabbas wallahi sai an jarrabe to kuma yanzu kai ne kake jira jarabawa jarabawa kar ka dauka shi kenan kai kawai game miƙe a'a in ta zo dama ka zama a shirye dan ya ce wa ma yazalu bala bil mu'min wa mu'mina ake fi nafsihi akan kanka za a jarabaka ka wani wata cuta wani wane ne wani wa komai na iya samun kai wa ya ƴaƴanka za a zama maka jarabawa wa malihi dukiyarka za a jarabe ka a ciki wanda ka fi so din nan wanda kake so ka tsare ta sai Allah ya jarabe ka kar ya barsa kuma sai ka yaya sai ka yi haƙuri saboda me ka san cewa abin da ma'aiki ya ce hatta yalƙallaha Allah zai maka wannan ne har ka gamu da Allah sai ya ce wa ma alaihi khati'a ba ka da wani kuskure ko ɗaya domin wannan jarabawar ita ke cire kusakuran take kankare su a ah, to zidan Allah yanzu kai baka so ka je lahira talin ala ba baya so da Allah ya daga hannu wanda baya so ya je lahira ai babu shi yaushe ai babu shi kowa so yake in ya mutu ya tafi lafiya lafiya to wallahi tafiyar ka lafiya shine a jarabe ka anan a jarabe ka a can kar ka damu a'a so ake in ka je ta lafiya lafiya to kuma ai dama haka aka fi so in haka ne ma sai ka ce ma to ai ai ta ba sai dai ba a so a faɗa saboda kuma ba daɗi jarawa kuwa tana da wahala amma dai in ka ji haka a ranka to sai hankalinka ya kwanta sai ka yarda to kaga sai ga mutum kaga shi yasa mutumin da yake baya baya zuwa makaranta ko bai karatu ba shi kawai kyale shi kawai yana cikin musiba shi yasa za ga lokacin da aka yi gobara ana ba mu labari a sabon gari wani arne da ya zo wanda ba musulmi ba ya tadda shagon shi yana abin nan kawai sai yayi abin nan yayi abin nan tuma ya fada yace wai ya kone shi ma ya to ai shi bai da shi bai san wannan ba ai shi ai bai san cewa ana jarrabar mutane shi yana gani ai ya mutu ai kaza ai kaza amma mai imani fa akwai cikin mutanen mu eh, ba wai muna tsarkake shi bane amma muna masa sheda da cewa masha Allah Shagon ta kuma akwai kuɗi a ciki ya an aje kuɗi mai yawa ga dukiya ga soso ɗinsa a duk suka ƙone amma ko a fuska ba gani wallahi malam bai nuna raki da nukuka ka ga wannan alamar imani kuma amfanin zuwa makaranta yana zuwa makaranta to in kana zuwa makaranta an ka gane wannan in musiba ta same ka hankalinka sai ka tana ba a'a so ake a rage maka wahala ba gwanda ka wahala anan ba ka tafi can ka zauna lafiya to ga wani hadisin ma na Abu Dawuda wanda imamu al-albani ya ce hadisin sahihi ne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa imamu at-tirmidhi ya rawaito hadisin da tabarani bisagir da bai haƙi fil kubra shi ma hadisin mala ya ce sahihi ne yace yawaddu ahlul afiyati yawm al-qiyamah waɗanda suka tafi lahira a duniya ba a jarrabe su ba su ne ahlul afiya a duniya su kan sun zauna lafiya an an tafi kiyama za su so a ce ma hina yu'ta ahlul bala'i thawab ga waɗanda aka jarrabe su a duniya sun tafi can sun yi nisa a daraja da lada sai su ce law anna junudahum kana tuqrad ko qurdat bil maqarid duniya. ina ma a duniya abin nan aka samu wani makarir shine kamar ka ce muna ta finches. ai mun san finches ko wani abu da masu kafinta suke amfani shi mai haka hakora in za a cire kusa sai ai me sai a ya kushe ta dai to ina ma da wannan ake cire naman jikin su a duniya dan bala'i saboda in sun je lahira za su ga wanda suka samu jaraba a duniya sun tashi da daraja zaman lafiya su kuma suna cikin tashin hankali da wahala sai to ina ma a ce ma a duniya an jarrabe mu wanda aka jarabe shi a duniya bai kamata hankalinsa ya tashi ba jarba ba daɗi amma haƙurin da yarda suna da muhimmanci saboda so ake kaje lahira ba tare da ka gamu da matsala ba kar ka ɗauka a duniya ce ah, mu alhamdulillah ni a kasuwa shekara ta arba'in ai ban taɓa in je na fita kasuwa ce riba ce to sannu za ka lissafa ku a lahira wallahi duk riban nan sai ka ba da bayani ko kwandala ɗaya wallahi duka sai ka amsa ta eh kana jin daɗi to amma matsalar ka tara riba ka tara kuma za ka tafi kabari ba za ta yi ba a tafi da ita a zuba maka ba nan za ka barta amma tambayar fa za a yi to shi kenan sai kai ta murna ba ce ake ana son musiba ba amma kar ka yi alfahari da cewa kai ba a jarrabe ka wasu jarrabawar in an jarrabe ka ɗauka cewa kankara ce ta kurakuranka ɗaukakar daraja ce gare ka a gobe kiyama saboda haka mataki na haƙuri iri uku ne mataki na wanda aka jarraba mataki na farko shine matakin haƙuri wannan ya ce wajibi ne kowa dole ya haƙuri wannan ka'ida ce ta shari'a abu na biyu ba yarda kamar ba a yi abin ba wannan kuma ba kowa yake iyawa ba saboda ba kowa yake jure musiba ba abu na uku ko dama wannan sai abin nan waɗanda suke can ƙololuwa ne ma godiya ne ma godiya an jarrabe ka da musiba kai wa Allah godiya domin ka san me ni'ima ce gare ka wala yalzamu al'asi amma fa idan ana magana jarabawa ba a magana mai sabo banda shi a cikin wannan magana mai sabo yawa shi baya lazamta gare shi bai zama wajibi ba arriba bila anihi ya aikata aikin da ake la'anta kuma ya ce a ah, na yadda da abin da na saba kaina a a'a wannan kuskure ne shi ne saɓo kada ita ya yarda da matsayin da ya samu kansa na sabo walal mu'aqab ko wanda aka yi hukuba yayi laifi aka yi masa ar arriza bi iqabi ya yarda da wannan hukuba? sai ni na yarda a'a so ake ya ji ba dadi a ranta dan ya bai aka tun wancan so ake ya nuna yarda banda shi wannan saboda ai sabo ba so ake mutum ba abin burgewa bane kai sabo saboda haka wanda ya saɓo wanda har ya kai ga la'anta ta yaya zai yi farin ciki da ya fada cikin la'anta wannan kan babu yarda a al'amarinsa ba zai ce ya yarda na abin da ake nufi mutum ya samu kansa a hali na sabo sai ce a ah, shi ya yarda da abin da Allah ya hukunta masa shi ya ci gaba da yin sabo kina ya yarda ya shiga wutar jahannama ke a wannan ai shirme ne wannan yaushe mai sabo zai nuna mai nadama da rashin jin daɗi akan Shi shine alamar imani shi yasa ya ce annadamu tauba mai imani so ake in yayi maza maza yi ne innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa ilahum haka ake so mai mutum mai imani shi kan kar yarda da samun kansa a cikin laifi a ce masa ya haka yace ato haka Allah ya rubuta ya yi maza ka tuba ka gyara kar ya fada cikin la'anta domin la'anta ai ba alheri ce ma'anar la'anta fa nesantarwa daga rahmar Allah ya yadda kenan a'a shi kan ba a ce yarda da wannan ba yayi maza ya gyara ya tuba haka nan wanda aka masa yayi laifi aka yi masa ba kada ya ce a ah, shi ai dama ba yi da damuwa abin da yayi a'a ya damu da wannan ba saboda me abin da yayi ba daidai ba ne. shi ba za a ce yarda da abin da ya aikata ba qala ba'dhum wasu malamai suka ce almuminu muminu yasbiru 'ala al-bala mu'mini yana yin hakuri akan jarabawa ta bala'i wala yasbiru 'ala al-afiya illa siddiq amma ba wanda yake haƙuri akan lafiya sai sidiki. kun san ai matsayin mutane a wajen Allah ko ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim da ka tame minan nabiyina was na. wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika kenan mutane matsayin su mataki hudu ne akwai annabawa annabiyina sai wa suka biyo bayan annabawa sai kuma me shuhada shahidai sai kuma me salihuna salihai mataki hudu kenan mataki na annaba wannan zaɓin Allah ne shi yake bada abin nan sannan siddiƙanci irin sai da abubakar irin na na marewa umuhu siddiƙa kaga wannan matsayi ne shi ma wanda yake ba kowa ke iya samun wannan matsayin ba sai wasu kaɗan daga cikin bayan Allah sai aka zo shuhada shahidai kafin a zo salihai to kaga shi mummuni mumini kowa zai iya jin kansa yana cikin wannan mataki na imani dama matakin al'islam islam wal iman wal ihsan ne ko to idan ka dauke kanka a matsayin eh, al'islam kowa dama yana wannan matakin wanda yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya zama ne musulmi amma matsayin mumini fa qalat al-arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna matakin farko kai musulmi ne kuma kana yin aiki kana ƙara samun promotion har ka kai ne mumini sannan ka ƙara har ka kai ne muhsin wanda tafiya ce ta aiki da kuma yawa to mummuni yana iya haƙuri akan bala'i an jarabe saboda ba gashi muna karanta ba har mun ce ga wani bawan Allah mune masa kyauta masa zato dukiyarsa wallahi ake ba da labari ba kanan ko ne a lokacin da aka wannan gobarar kuɗi ma tsabar kuɗi da aka ajiye a abin nan shago ma banda dukiya amma alhamdulillah ba a ga hawan jini ba ba a ga raki ba ba a ga alhamdulillah kuma an ci gaba da rayuwa har yau gashi an dore kuma Allah ya kawo ta hanyoyin kaga wannan alamar imani ce to mummuni da yawa zaka ga yana iya hakuri akan jarabawa baya raki ba kowa zaka ga inda yana da imani aka jarabe zai ce dan me aka jarabe shi ai tuwa baya faɗan haka yana gudi yana yana yana hakuri amma akan bala'i ba amma haƙuri akan lafiya sai siddiƙai sai wanda ya ƙara sama ne haƙuri akan lafiya shi ne Allah ya buɗa ma wannan kuma duk mun sani duk muna gani ga 'yan in aljihunka ya cika da dala ka ji ka kamar ba ka da matsala ka san mutum yana kaiwa matsayin arzikin da zai rika jin arzikinsa kawai ba saboda tunanin mutum wai in kana da arziki kai ba ka da matsala to akwai matsayin da mutum zai kai kawai rika shi ba da matsala duk ana magana sai rika kallon mutane saboda duk abin da za a yi kuɗi yana siya zai iya saye ya manta da sai akwai abin da kuɗi ba ya iya saye duk kuɗin da ya tara in ya fi kowa kuɗi a duniya na ƙaro ne sa in ya bayar ba zai iya sayan lafiya ba ba a sayanta sai dai ya tafi turai ya tafi ina ya je jamus ya je faransa ya je amma duk da haka ya dawo dai ba iya sayanta ba saboda ta Allah ce wanda shi yake ba da ita kudin ka ba akwai abin da kudi ba amma su masu kudi su in kudi yayi yawa su suna ganin fa sun tsallake matsala a duniya in ana abin da sai ce ta kallon mutane ba ta zama matsala saboda me akwai ajiya a abin nan saboda ka duk abin da kake so kudi yana yi haka ne a duniya yana yi to wanda zai tsira daga wannan musibar sai Siddiki, sai ka ita Allah ya buɗa maka kuma ka iya zamowa ka iya mallakar kanka ka iya mallakar imaninka ka iya mallakar addininka shi yasa an kaga mutum attajiri ne mai kuɗi yana da takawa to ka jinjina masa ka jinjina masa saboda dukiya tana da rudarwa tana da sa wani abu a ko wannan duk normal ne ba duk kowa daga cikin mu duk hannu duk wanda yanzu in daloli suka min yawa wallahi sai kanka kawai ban san lokacin da zan canja ba kawai sai ya aka yi Allah gaba ta wani haka kawai za ka ji kana wani canjawa a ce ya sai yi kuma ya haka a ja ai yi wani sai ya ce canja ji haka da adam yake kowa yake in dai ka ji ka ka fara abin nan sai ka ji ka fara canja wannan ɗabi'a ce kowa haka yake to in ba Allah ya taimake ka ba to sai ka rika jin cewa kai zaka iya komai ba wanda ya isa da kai ai zaka iya to wannan shine matsala shi yasa ake cewa wala yasbiru ita kuma jarrabawa da arzikin ma jarrabawa ce domin ya ce wa blokun bil sharri wal khairi fitna sharrin kamar yadda kake jin wannan fitina ce to wannan ma sunanta fitina ka je ka da lafiya ka je ka baka da matsalar kaza ba sai ka sai rudu to wannan fitinar ta jarabawar lafiya ta fi wahala fiye da fitinar bala'i na wahala ba wanda yake iya haƙuri a bashi lafiya a buɗa masa duniya sai siddiqi a ce duk da wannan kuɗin naka duk da wannan arziki ba ka rasa sallah asuba a jami'i kai masha Allah tabarakallah alhamis da litinin kana azumi masha Allah tabarakallah kai duk da wannan kuɗin fa kuma sallar juma'a tun lokacin da ake raba raƙuma yake zuwa ka duba wayoyin da ake yi da harkoki can a biyu ka san kana da arziki ba ka da sakat saboda haka al'amari amma duk da haka bai hana shi sallar asuba a cikin jami'i tun da masu arziki mafi yawa ba a samu a yi bacci shi unai sun yawa sai dab asuba ta yi kuma sai ga bacci ya zo to amma sai ya yi sallah asuba a jami'i yana azumin alhamis da nisan. yana kaza yana ce to ai wannan mashi Allah tabarakallah ya kamata a jinjina masa kwarai da gaske domin ya ce wala yafzuru ala lafiyati illa siddiq ba wanda yake hakuri akan a jarrabe shi da lafiya ma'ana a buɗa mata duniya sai wanda yake ya kai matsayi mai girma wa kala abdurrahman ibn auf shi yasa sahabban manzon Allah abdurrahman dan auf kar ku manta yana cikin al-asharatu al-mubashsharuna bil janna abdurrahman dan auf shi yake faɗa yace ubtilina bizarra'i an jarrabe mu da wahalhalu da musibu da kunci fa sabarna amma muka yi hakuri kar ku manta mutanen farko da suka yi imani kai ka san a wancan zamani ka san ma'anar imani irin musibar da ake ciki a wancan wahala da kuntatawa da rashin har manzon Allah sallallahu alaihi ke ba su labari lokacin da suka zo wajen ma'aikin Allah sahabbai suke kawo koke ya ma'aikin Allah yi mana addu'a roƙan mana Allah yace ku yi hakuri. waɗanda suka gabace ku saboda imanin su akan tsayi da ɗaya a ɗauki zarto a sa a tsakiyar kansa a ce in baka bar imanin ka ba za mu raba ka biyu ce ba zan bari ba a keta shi biyu da zarto amma yace wannan baya hana su ci gaba da imani masu imanin ba su bar imani ka duk wannan wace irin musiba ce za a sa zartu a rawa mutum gida biyu ai ka san ba karamin musiba ba irin musibar da ake ake saboda amma a wannan musibar duk wannan wahalar ba ta sa sun bar addini ba ka duk wasu abin nan abin nan yake da suna wanda yake dan gata a makka mus'ab dan umair a makka mahaifiyarsa mai kuɗi ce mai arziki yana cikin matasan da suke cikin ni'ima da fantamawa amma ta ce tun da ya yarda da musulunci ba ita ba shi ta karɓe komai aka ce waye ya yi hijira ya koma madina lokacin da aka ya yi shahada a yakin uhudu mayafin da likkafanin da za a binne shi babu shi sai a mayafin jikinsa in an rufe kansa kafarsa ta bude in an rufe kafar kan ya bude haka aka rufe shi kaga wannan akwai musibar da ta wannan mutum yana cikin wannan ni'imar da waye to amma duk da aka yi haka gashi sun yi haƙuri in ji wa abdurrahman ibn auf yace na bisarra amma lokacin da aka jarrabe mu da ni'ima da yalwa falam nasbir sai muka kasa haƙuri sai muka kasa haƙuri ɗaya daga cikin sahabbai da ya zo shan ruwa ya ga an ajiye masa kayan marmari an ajiye masa kaza an ajiye kaza an ajiye kaza sai ya fashe da kuka subhanallah bai ci abincin ba yana ta kuka aka ce me ya faru ya ce ‘yan uwanmu sun gabace mu ba su ga irin wannan wannan ni'ima muna jin tsoro kada ya zanto rabon mu ne na lahira mu aka gaggauto mana ne saboda me lokacin da za a jarrabe ka da ni'ima to jarraba ta fi wahala saboda a lokacin akwai wani nau'i na abu a zuciya domin innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna di yayin da wadata ta zo sai ka ji dabi'a tana canja kamar yadda na faɗa wannan kuma abu ne wanda yake mushahad abu ne da ake gani kuma ba wai mutanen da ba har mutanen tashin alkiyama da za ta zo kafin a tafi kowa haka indai kai mutum ne shi yasa ma Allah ya ba mu labarin wasu saboda suna da abin duniya da aka yi musu magana na imani mai suka ce Allah ya ce wala in azaknahu rahmatan minna ba'da barra'a masatu la yaqulanna hadha li kuma me wa ma azunnu sa'ata idan mutum da kana cikin babu sai Allah ya buɗa maka aka ce ka tuna fada baka da shi ce a hadha li da ma ai rabona ne dama mu ai mun cancanci haka dama mu kaza kaza a ce fa akwai kiyama sai ce ma a zon sa'ata ka ni kiyama ma ai fada kawai kuke ban san akwai ta ba saboda kawai dan abin duniya ba ya ji yana sai kaga ya canja to kuma haka dan adam dama yake saboda ya ji yana da abin duniya sai yayi ta abin nan haka Allah ya bayyana game da wannan wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun nafsi qala ma azunnu an tabida kai yanzu dan Allah yanzu wannan kadara ta da wannan so so da wannan kamfanin da kuma a ce wai da Allah wai wata rana zan talauci zai shafe ni ina kuma a zunnu sa'a ta kai ko yake yaron ma ba za ta tashi ba ni ban yi tsammanin ma wala irin ila rabbi to ku bari ma min yadda ma mu ce za a tashi kiyamar ba in mun koma ma la ajidanna khairan minha to ai zan fika gata a can yadda na fika anan ya dauka zai ɗebe ta ita da ita ko ya ɗauka lahira irin duniya ce kawai dan abin duniya ba yake faɗa wannan magana waya ya duba ya ga yadda yake da ni'ima ga gonaki ga waye da ya duba ya gani ya ce kai wa dakhala jannata huwa huwa ba ya zalunci kansa saboda mai alfahari da din yana da shi to haka nan adam yake shi yasa aka jarrabe ka da yalwa to yi kokari maza ka gyara kar ka zamo domin yana inda yana mutane suke fasuwa kwarai da gaske yana daga inda Eh, mutane suke faduwa bari barin karshe da magana ibn al-jawzi ce kala abul faraj ibn al-jawzi babban malami abul faraj abdurrahman ibn al-jawzi Allah ya masa rahama yace ar rajul kullu ar-rajul kamar wata magana yake fassara ta baya yace in kaga mutum cikakke wanda zaka ce ya isa mutum shine man yasbiru ala al-afiya wanda aka jarrabe shi da lafiya ya ci wannan jaraba to in kana so ga jarimi kaga mutum rajul to kalle shi kace wannan shine rajul amma wanda aka jarbe da musiba fa ya yi haƙuri Ya ce ya ma yarda ana iya haƙuri kowa dole ya haƙuri an baka yi haƙuri maka yi ne a to ka gani haƙuri kan aita bakin bahaushe ya zama dole eh, in kuma Allah ya sa kana da imani ka yarda da abin in imanin ka kai can ƙololuwa kuma ka mayi wa Allah godiya wannan amma haƙuri akan yalwa akan ni'ima to wannan sai waɗanda suke in kaga mutum shine ar-rajul ya isa jarimi ya isa mutum ga abin duniyar amma bai dada shi da kasa ba to wannan abin da ake so kenan yana mana magana akan jarabawa ne da kuma me ya kamata mutum yayi akan jarabawa saboda lokaci zamu dakata anan sai mu dora darasi na gaba insha Allah Allah ta'ala ya fahimtar da mu abin da ake karantar da mu ya ba mu ikon aiki da shi ya taimaka mana kurakuran mu muna buƙatar addu'a ga junanmu ga ƙasar mu halin da ake ciki kuna ganin fitintunu suna ta abin nan kewayawa wannan ƙasa lalle mu tsaya mu yi addu'a mu roki Allah mu gyara halayenmu Allah ta'ala ya yi mana dukkan wata fitina a wannan ƙasa duk waɗannan musibai suke tattarwa Allah ya gusar da su Allah ya tafiyar da su Allah ya kawar da su Allah ya zaunar da mu lafiya duk waɗanda suke nufin da sharri kada Allah ya ba su nasara Allah ta'ala ka tsare bayinka musulmi a wannan ƙasa ka ba mu aminci da zaman lafiya سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم ne godiya wato قوديا dama ta kunshi wato godiyar zuci da kuma faɗarta akan harshe da kuma aiki da godiyar a gani a zahiri kaga wannan shi yasa lokacin da aka yi jayayya cewa wane ne fi matsayi alfaqiru sabir ko kuma alganiyu abin nan talaka mai haƙuri shi yafi matsayi ko kuma mawadaci wanda yake mai godiya ma'ana wanda yake ya gode wa Allah yana yin abin da Allah yake so dukiyarsa ko baya saba Allah da ita to kaga anan wannan inda muka karanta gaskiya mawadaci mai godiyar Allah ya fi matsayi gaskiya saboda wancan dama ana mafi yawa suna iya yi amma wannan fa kaɗan ne suke iya yi to shi yasa an ka auna can a ce alfaqiru sabir abin nan talaka mai haƙuri kusan ai masha Allah akwai su da yawa ko ba haka ba za ga mutum yana da yawa din suna iya haƙurin in ba samu ba amma wanda yake ya samu din kuma yake wa Allah godiya yayi abin da Allah yake so ya tsare kansa ga barin saba Allah saboda yana da wadata wannan su in eh, su ne yan kaɗan kaga wannan ma'aunin ma sai kaga mawadaci mai godiyar Allah shine wanda yake mai matsayi da kaga ainihin ya ce wala yasbir illa zina alal afiyata illa siddiq ba wanda yake haƙuri kan lafiya sai siddiqi kaga ai matsayi ne babba siddiƙi to wanda Allah ya masa wannan ni'ima to ba karaman falala ya samu ba Allah ya masa wadata amma duk wadatar ba ta hana shi bin Allah ba Ba ta sa ita ba Allah ba to wannan ba karaman daraja ba sai Allah ya ba mu tawfiki da dacewa assalamu alaikum na'am